da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum sannanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da yamma A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yanayin tsare-tsaren fasahar zamani wato tech ecosystem wanda za a iya cewa ya kunshi ababe da dama kamar zuba jari, kere-kere, yanayin amfani da su a zahiri tare da tarin hanyoyin da kamfanoni ke amfani da su don gudanar da ayyukansu na yau da kullum. La'akari da cewa a cikin shekarar 2023 da muke ciki, Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da alkalima da ya yi nuni da cewa kimanin mata miliyan 259 ne ba sa samun intanet akan takwarar su maza kuma mata ba su da yawa a fannin kimiyya fasa'a injiniya da lissafi ita ma cibiyar koyar da kirkire-kirkire da fasa'a ta najeriya ta ce mata kaso 22 cikin 100 ne kacal waɗanda suka kammala karatun digiri a jami'o'i a najeriya a fannin kimiyya fasa'a injiniya da lissafi a ƙoƙarin ganin irin ci gaba da aka fara samu a wannan fannin ga mata musamman ma a arewacin najeriya ne muka ji ta bakin wata matashiya da ta kirkiri cibiyar blue sapphire kuma ta fara bayani ne da me ake ke nufi da tech ecosystem. Sunana Maryam Lawan Gwadabe ni ce shugabar Blue Sapphire Hub wanda wuri ne da muka kirkire shi domin mu samu da matasa su zo su koyi yadda za su yi amfani da technology su inganta rayuwarsu su inganta mu'amalar su inganta kasuwancin su. So shi tech ecosystem abu ne da ya kunshi kusan akalla mutane sun kai bakwai. Ya kunshi su masu kirkira. Shi wanda ya kirkira ba lalle ma ya iya haɗa kirkira ba. To akwai kuma wanda ya iya haɗa kirkira. Akwai kuma wanda shi zai saka hannun jari a ciki. Akwai wanda zai policy kamar gwamnati kenan wanda za su taimaka wannan policy din ya zama cewa idan ka kirkira manhajar ka za ta tafi akwai yan kasuwa da za su yi amfani da wannan kirkirar da kai so akwai masu tallafo kamar su nuna maka me ya kamata kai su ne kamar su hubs akwai makarantu da suke wayewa da mutane kai akwai irin corporate company su ma suke building wannan software ko kuma a suke saka hannun jarin su domin a tafi da kasuwanci so abu ne da ya kunci gaskiya mutane da yawa kuma kowa yana ba shi da tashi gudunmuwar domin a ci gaba a wannan technology ecosystem waɗanne ci gaba za ce aka fara samu a wannan fannin ga mata da matasa. A gaskiya an samu ci gaba ba kaɗan ba wanda a da gaskiya mutane ba kowa ne yake sanya amfani da fasahar zamani ba. Yanzu za ki ga a cikin matasan mu suna ƙirƙirar manhajoji da manya-manyan kamfanonika suna iya amfani da su suna iya ƙirƙirar abin da mutanen gari za su yi amfani da shi. Mata da yawa sun shiga cikin harkar nan tunda ko lokacin da muka fara ana tuna wanda ina makaranta sai yake kira na da ke ni kaɗai ce mata a ajin su yake ce min kande. To amma yanzu daga baya yanzu gashi nan kamfanuka da yawa mata sun kirkire su manhajojin na harkar tech nan suna yi community management na harkar tech nan suna wayarwa da mutane kai a arewa kuma mata da yawa suna wannan abin ko a yanzu a cikin Kano ake ga irin manya-manyan hubs mata ne suke jagoranta su mata sun karbi amfani da fasahar zamani hannu bibbiyu kuma suna taimakawa kuma su ma suna amfana da ita ga Najeriya kuma me ake ciki ne a gaskiya zan ce Najeriya ta yi nisa ita ma ta yi zarra a Afirka akan harkar kimiyya da fasahar zamani akwai matasa da yawa da suka kirkiri manhajojin da suka canja yanayin kasuwanci da yake a cikin afirka baki daya da duniya baki daya ma an san da zaman su sai dai ka ce kamar ba wai kamar irin yawan yanda muke gani a sauran kasashe ba amma yanzu a maganar amfani da fasahar zamani wurin tallata hajar kasuwanci an koya an san ya za a sai dai kawai zaki ce kamar e-commerce din yadda muke son ya karbu bai samu wannan karbuwar ba mu wannan abu ne da akwai matsalar policy akwai matsalar rashin sa hannun jarin mutanenmu da suke yi akwai matsala ta shi kansa logistics to duk wannan su ne suke dakile wannan harkar kamar amfani da manhajar wurin kasuwanci amma in kika cire e-commerce kika kalli wata kamar su e-payment system din nan kamar fintech an samu sa a Najeriya kuma an samu mutanenmu da yawa da suke ta kirkirar fasahar a wannan wurin da ike ta shiga lungu da sako mutane na amfani da shi alhamdulillah Bar mu koma naki bangaren waɗanne nasara kika samu da kuma irin ƙalubalen da kike fuskanta alhamdulillah alhamdulillah gaskiya nasara an samu saboda mutanen da muka wayarwa da kai yawansu akalla a kasar sun kai kusan mutum dubu ishirin da biyar akwai wani abu da ya faru wata mata bayan ta je gidan rediyo tana ba da labari ta ce ita sanadiyar abin da na koya mata yanzu kayanta tana fitar da su har kasar spain ana sayan kayanta saboda mun koya mata yadda za ta yi kamar irin su graphics inta branding inta ya gyaru duk yadda za ta amfani da technology ta sa kayanta a yanar gizo ta saida to duk mun gyara mata to ni ban ma sani ba sai a gidan rediyo a yake cewa ai wani program da muka yi ne ya taimaka ma matan nan to ya samu wani cigaba na an waye an san ya kamata a yi amfani shi an waye an san ya kamata a kirkira da kawai ya rage shi ne a san ya kamata a sa hannun jari a ciki ya batun samun karin mata da za su shiga wannan fannin da kuke ciki to a gaskiya kamar mu duka wa'annan matan da muka yi zarra kan harkan nan a arewacin Najeriya mun zo mun haɗu mun tattauna ma har mun fara fitar da kungiya duk da dai ba wai mata kaɗai take kallo ba tana kallon kowa ne a arewa to amma duk da haka na san cewa saboda mu mata ne na san cewa za mu waiwayi lamarin ya zamu jawo hankalin mata su shiga cikin abin dumu-dumu kuma mu hada fasahohin mu tare kuma akwai abubuwa da na san cewa za a kalle su kamar harka ta mentorship. wanda kira kike da shi ga mata 'yan uwanki? Kira na ga mata shine su waiwayi fasahar zamani su san cewa ta zo ta tsaya ne ba ta zo ta tafi ba dole za a ci gaba ta yi kullun gaba ake yi su karbe shi hannu bibbiyu su koya su koya wa 'ya'yansu to in su kai haka insha Allahu wani ma zai mora su za su mora za a samu ci gaba yanda ba a tunani amma sai sun dan yi hakuri na dan kankan lokaci wani zai kai wata shida kana koya wani zai kai wata uku wani zai kai shekara kana koya amma idan ka mai da hankali moriyar da zaka ci ba kaɗan bace ba saboda haka ina kira ga su da su karbi wannan kimiyya da fasaha zamani da hannu bibbiyu kuma ci gaba da amfani da ita domin inganta rayuwarsu insha Allahu kuma za a samu ribar da ake so ganin irin geben da ake samu a fannin STEM wato kimiyya fasaha injiniya kere-kere da lissafi an kafa kungiyoyi da dama kamar kungiyar mata a fannin fasaha ta najeriya wato witin wacce ta kasance wata babbar al'umma ta mata to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdurrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam kewar kayan ba nan ba ta sake ba me yasa alkur'ani ba